da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da 26 ga watan Satumba lissafin miladiya na 2021 wannan shine darasi na goma sha hudu hijirin darsa daga littafin jami'in bayanin ilmi wa fadlihi wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn abdulbarri annamari rahmatullahi alaihi wannan littafi na ibn abdulbari yana bayani ne akan wato falalar ilimi da tafarkin neman karatun ilimi na addinin musulunci bayan yana ci gaba da yi mana bayani akan karkashin inda ya kira da suna babin jami'in fi fadlil ilm babi da ya zo ah, ah, wanda ya tattara maganganu daban-daban mabambanta game da falalar ilimi za mu tashi a gaba ta ɗari da ɗaya a inda yake cewa wa'an sadani abubakar hasim ibnu marwana da nafsihi wani malami mai suna abubakar hasim ibn marwan ya rera mini wannan waka wadda tashi ce ta kanta yake mali baqitu wa alil ilmi qad zahabu anna warahu ila ar-rahmani wal qalbi asbahtu بعدهم كيفا أتى فالسلك كالسلك كأعتاب من الأسلام والوتد والوتد آه تحدهم وزمان الجرح يجمعنا دهرا جزيرا فزان كل من سهل مثل مالي بكي ما يفعل رجل ne ni na وجوه na tabbata وأهل العلم وآل العلم قد ذهب وعند كما دكتن من مثلا في كما سنسيتي أن كنت بسنبمو وراقوا إلى الرحمن كنتما زوا الله وانقلبوا إيديا أيهم كما يرسل أصبحت بعدهم شيخا أكاكبر بري rasuwarsu رسولتي ما لم sani duk sun mutu ne kuma ya wato dattijo mai shekaru tsoho a ta wanda ya riga ya tsufa ta tsinci na zama kamar ainihin wato na yi laushi kamar eh, alharimi kamar kamar kitan alharimi na ya yi laushi ka a tajinin asali kika ne suke yawan zo mini yau in cuta ta za gobe ne wannan wani wasu da kuma alwasu ne. chronic cuta cuta wadda ta riga ta ragargaza mutum al'asam cututtuka gama gari alwasu cututtuka wanda ya sa mutum to sai dai aika fatan Allah zai sa a gama lafiya Allah ya sa ka fara irin abin da ake cewa terminal disease kuma sanatun yake tahidduhum wa zamana zarfi yajma'una a da ina tare da masu ilimi kuma zamana wato ɗabi'an irin zarafin abin da muke yi ya na ya haɗa ne wuri guda daharar tsawon zamani da hirar mai tsawo sosai fa zani kulla mai sahi kuma duk wanda ya makwabce shi su malaman ya suke masa kwalliya ya samu nagarta sakamakon kusanci da yau da shi yace fi kasidatin tsawilatu wannan bai na shi ne daga doguwar kasida yadkuru qauman min al-fuqaha al-qurtuba yana ambaton wasu malaman mutanen ƙasar kurkuba a cikin tsoron salafu wanda suka gabata rahimakumullah Allah ya yi ya zaka tsamu su wa fi sirri zalika a cikin wadanda yake cewa al zainin zainun wa tasrifu li sahibihi atat ilayna bi dal anba'u wal kutub wal ilmu yarfa'u aqwaman bila asadin fa kayfa man kana za'ilmin wa بعلمك وجه الله المنتسبة مثل وما والعلم العلم فهو اللهو واللهو مثل العلم والعلم زين علم كليان وتكليف كما درجة لصاحبه جماعة الشيخة أتت إلينا بذل أنباء الكتب مثل بتتفيت ولا labaran da muka ji a ko'ina sun yi mana da wannan bayani inda ka ji labari ka kwanta a misali ya za ka ji labarin ana jiran masu ilimi yake wa ilimi yarfau al'awaman bila hasadin ilimi yana ɗaga darajar mutanen da ba su da daraja ta biyu hasad da su nan bi hasadiha sun kai mar'atu bi maliha wa jimaliha wa hasadiha to hasad anan dangantaka wanda ba ɗan kowa ba garin su ba garin su kowa ba dangin su ba kowa ba ba a san ba ilimi ya darajar su yake su fa man kana za ilmin lahu hasad ya ina kuke gani kuma wanda yake yana da ilimi kuma dama ta yana da dangantaka mai kyau kaga kudrar da suka ƙaru kenan a ce dama misali jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama malami kaga ya haɗa jikin jinin suwa ne ko ɗan sarauta ne ko dama ɗan babban gida ne ko ya gaji ta falala kuma sai zama malami sai ya haɗa jikin yake faɗin da ilmika كميما بكل من كميما كميما وجه الله أن يخفى الله فسامي بذات فسامي بجاء جل الله محسسدا كما نينيما لا فما في العلم فما في العلم فهو الله واللئب بأبن هو المسئل هو ثاني بقات الوقت يبكي ولي معارضة لقول القائل وهو أبو حاتم yake ina da wata mu'araba idan suka ce mu'araba shi ne ka ɗauke ta waƙa ka dinga ɗaukar baitocin ka kana turkawa da naka ka gurbi bai su ka ta abin da naka abin da bai su ka ta gurbi bai naka yake yayin wannan waƙa irin wannan aiki yake wa idza talabta min al-ulum ajallaha fa ajallaha min hadu qimil al-ilm wal ilmu yarfa'u kull bayti hayyin والفتح يجمل بالنبيذ الدين يجمل بالنبيذ الدين والحر يكرم بالوقار وبالنهى والمرء تقتله إذا لم يرجم إذا لم يرجم فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند عند الثقل عند التقي المؤمن علم الديانة وهو أرفعها لدى كل امرئ متيسر متدين هذا الصحيح ولا مقالة جاهل فأجلها منها مقيم الألفين لو كان مهتديا لقال مبادرا فأجلها منها مقيم الأدين ما أربع تقليد هنا لو ده مرتني كما ينا تنجا مواقف كبير وإذا طلبت من العلوم أجلها في وانت اللي واقع عدم الاتكاء أسلي وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألف بجمع كما نوما إلي والمؤمن هنا يتدرجع المؤمن المؤمن نفسه درجة من الإلمن بيكي جار حيثي ما هو أنا وأنا ما لم يكن هذا المجرد yana ganin cewa mahayi shi ne ilimi yake daraja kuma shi wanda yake nuna da zanci cewa ba haka bai asali na a kuma gari da malamai suke a kan zammin nahayi wal nuha akwai littafi musamman a kan haka in da kan ba ta kawo za mu magana a kan su ne a yake yar yarfa kulla baitin hayyin shi ilimi yana ɗaga darajar duk wani gida wanda yake maula tsanci na ƙasƙanci والفقه يجمد بالذي بالتزيين شوف ما كان الفقه يما يما كلية لمثل اللبيب ليحنكب الدين من قلاب الدين والحر يكرم بالوقار وبالنهى شوف انا جرد كانتني يرينا بعد الوقار يرى بالنسوة والنهى يرى بحنكب والمرء يكون مثل ذلك tahtiruhu za ka wulaƙanta shi idan lam yarji idan bai da nasiya za ka za ka wulaƙanta shi sai ce sai za ka lafta min ilimi a jalla a kasan gaskiya in kana binciken wani ilimi ne wata daraja ke ce fa ajalluha inda tahiyyul mu'min ilmu diyana a gurin mutum mai tsoron Allah mumini shi a gurin ilimin da ya ta daraja shi ne ilimin addini amma a wurin wanda ba shi yake yi ya ga darajar wani ilimi sai da wani wa huwa arfa'uha lada kulli mri'in muka yaqihin muka bayyana duk mutumin da yake a fa'ace wanda ya san ciwon kansa mutabayyin wanda yake kula da addini da a wurin ilimin addini shi ne arfa'uha yake haka sahih wannan shine zance mafi gaskiya wala maqala ta ba wata magana wancan jahili ba fa ajalluha minha مقيم الحلسين عنده يكون إلمي نفي درجة وانده إلمي الله لو كان مهتديا فأتي أتين سريع يكي لقال مبادرا بعدين كي خوري يكي فأجلها مقيم العدين فأتي علم الاتجارة عدين اسمه إلمي نفي درجة كما مثلا بيمو مثلا يكي قال ولبعض الحكماء آه، إبدائي ولما لم يأبد يكي سوى يؤدي رفيق الحوني من كان عالما وان لم يكن في قومه بحسيب وان حل ارضا عاش فيها بعينه وما عالم في بلده بغريم بغريب يتوعد رفيع القوم من كان عالما ولا يكذب كافا يا ابا قيل لا اوكسي اسكلك المسلم عندك العلم وان لم يكن في قومه بحسيب ko da ba shi da dangantaka الأمة وإن حل أرضا duk garin da ya sauka a fi fiha da ilmi zai rayu da iliminsa da ma'alimin fi banda sun da gari shi malami baya zama bako a wani gari duk garin da ya zama nan gari yana da abin yi in da ya karantar shi da na zama kusan sai an tara ana saurare baya zama bako a gari وفي حكمة داود da السلام أتكلم أتكلم أبن الله داود أتكلم الحكمة kamar da ake yake cewa al'ilmu fi sabri kan misbahi fil bayt ilimi a cikin ƙirji kamar cikin lafi a cikin gida har ta kawo ya ce eh a dawud alayhi salam eh. eh ya Allah astaghfirullah a cikin hikimar dawud da ko <laughs> a cikin hikimar dawud da cikin Allah لكن لا ترى يقول الباب لحكماء الاوائل انت توجه ما فيهما اي الاشياء ينبغي للعالم ان آه، يقتني يقتنيها منين ابن دا يتما تمام قال تلك الاشياء التي اذا غرقت سفينته سبحت معه يرجع ابن دا ابن جبجبيا لمثل اذا كان shine da shi tafsiri ya amin ilmi wato ilimi shine abin inda kake ga tabbaciya to ilimi shine ya tabbata fa qala ghayruhu minhu wani mai hikima kuma yake cewa man ittakhadha al-ilma lizaman wanda ya rike ilimi a matsayin lizami ittakhadahu an-nasu imama sai mutane su rike kuma suna matsayin jagora ومن عرف بالحكمة ولد أكثر في العلم لا أبته العيون بالوفاء idanu ya su dinga kallon su kallon girmamawa za a dinga mutunta shi wa kala abu bin marwan libani sarkin musulmi abu malik dan marwan Allah ya gafarta miki sarki yake kuma ya'yan ya bunayya ta'allamu al-ilma ku tsaya ku koyi karatu wa in istaghnaytum kana lakum kamalan idan kuna da wadata kuma ilimi sai wannan ilimin ne suke muku wadata ta zama cikakkiya wa in idan ku talakawa ne ku kana lakum malan sai da muku dukiya wa abu darda annahu qala abu darda yana cewa yarzuqu al-ilma as-sa'ada wa yuhrimuhu al-asqiya Allah yana ajirta ilimi ne da masu tsira masu arziki na lahira ko Allah yake ba ilimi su ko waɗanda suke matsiyatan lahira ta kiyai ta Allah ka tsare mu daga faɗewa shi ne Allah yake haramta wa ilimi وقال ثابت البربري موت التقي حياة لا a لها وقد قدما قوم وهم في الناس أحياء yake mutuwar mai tsoron Allah to wani ce ba ta karewa ba ko mutu kadna ta mutane da dama sun mutu ya hun sun a kaya amma ana ci gaba da kallon sa matsayin rayuwa ma'ana kullum ana ambatan ana faɗan maganar. ana jin tarihin su ana karanta littafin su duk inda malami yake haka ba su inda mutane wasu kira su fiye da shekara dubu da ɗari biyu amma har da ana cewa sun ce ga sun faɗi ga sun yi ga wani kuma ya mutu makon da yi kyanar ba wanda ya ƙara ba dai saboda ba wanda ya ka a duniyar ilimi amma kullum za a ce imam malik ya ce kaza shafi'i ya ce kaza abu hurairah ya ruwaito kaza da bukhari ya ka ba da ra kuɗa ne ya imamu zahabi imamu nawawi duk waɗannan sun musu sun fi sun shi ba wani wani da yake rayuwa da ya san kamannin su ko ya taɓa ganin su ko ya taɓa ganin inda suka rayu a sun kuɗe sai dai kufai ɗin ma ya kuɗe amma har yanzu an batan su bai tsare ba me yasa saboda ilimi su ba na musulmai da gaba ba malamai su musulmai ba hatta malamai sun kafirai suna da wannan kalma domin su arzikin da ake ambato da su sakara da makamantansu su sun riga annabi Musa na fi daya amma har yanzu wani abu da suka bari na ilimi ya sa haihu duniya da duk wannan ci da na ilimin ta har ana itirafi da maganganu a cikin kimiyya a cikin tattalin arziki a cikin labaran wato a cikin falsafa da makamantai wannan yana da cewa da ilimi ke wanzarwa na ainihin wato ambatan masu ilimi kuma yanzu misali duk waɗannan malaman duk wanda aka ambata su sai ka ga in baka ce Allah ya ji kansa ba kamar ka yi ne kamar ka tsaka wane wane dan wane sai a ta ta ta Allah ya gafarta ne Allah ya miki rahama wannan an mutum ne sai kare da gaba da malamin shi da cewa قال إسماعيل ابن جعفر بن سليمان الحاكمي عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ina mamakin wanda zai da ilimi kuma zai dinga tunani a yanzu cewa ya kamata ya samu daraja ina mamaki wanda yake tunanin zai samu daraja a hannun ba da ilimi wa an sadana abu qasim muhammad bin nasir bin hamid bin rumi al-qasim bin nasir fi abiyatin bayat arab wannan malami ya karanta mana a cikin wasu baitoci nan su masu yawa yake inna mal ilmu man asil laysa fi zamu naji huwa lin nafsi ladzatun wa huwa lil qadri rafi يعرف يعرف الناس ربهم وهو ميت كافر رب الناس كلهم قابل في جداره يكفي انما العلم من حكم ابن يتبلى فيخبر ليس في ذا منازل باب هم بيكي نسي أقل ذا علم درجة باب هم بيكي نمت باب هم بيكي نسي في الدنيا هو من نفسي من yana sanya wa rai wani jin daɗi wa huwa lil qadri rafi kuma yana daga Yake mutum yace yu'arrifu ma rabba shi ke sanar da mutane waye ubangiji wa huwa baitun alhalin da shi ba mai magana ba ne, kamar matafi kamar amince amince ce amma kuma shi yi ga mata waye Allah ubangiji fadlin maki kulluhum qadirun fi bari'a mafi falala a cikin mutane da ba su ɗaya su ne sabini wanda ya ɗara wa saura a ɗi ba hari ne wanda ya ƙare shi ba mutum falala ya ƙala aka labarakan lahi saurin iza sani uvallibdi yanzu ku bin amfani wani kuka ne kani walai sabihin illa na fasatihi a na fi ƙunza minan islaki wal adami kada Allah Ubangiji ya sa albarka da mutanen da iza uban uvallibdi idan suka ji mai ilimi da hankali yanzu ubin amfani da sukan yana faɗan wato hikimomi da tsare-tsaren zance yana tsada wajen irin na malamai tsani yadda gangan da rike gana hiski wani shabihin illa masafati babu abin da ke sa su faɗi wannan magana in ban da wato kishi da jayayya suka fi suna cewa ana fi in za sun islasi wal adam ke wannan surutun da yake yi zai kawo wani abincin? wani hutun da yake zai hana mu islam wato mu zama abin nan mara shi da talauci zai hana mu in muna cikin al'adar muna cikin talauci karatun da mu ci da haka ake ta ya da ranci eh hadisai ranci irin wannan magana da zaure suke gaba tsohuwar magana ce in kun tana mun ambace ta gaba da wani malami a makaranta imamu abu hanifa abu hanifa sai da kike kare mun da ka ba ku ne ku yi ilimi saboda yana cikin talauci sun abin su yana cikin talauci iya wasu suna da zan ce ba za ka fi makaranta da yi tsada gudu samu shi kuma wannan yaro akwai alamar zaka akwai alamar basira tare da shi ne ko ba ko don Allah ya karatu mai ko a alga ta mara bala ba ka ba mutu ba ita ce ba ku mai nawa ne kuɗin ke ganin ta kullum ya ce kaza ki tafi kenan kullum zan ba shi karatu kuma in ba shi na kuɗin ka ganin kaza in ya kaza mai ne ta kuma alƙali da cikin duniya an ji labarai shi da kansu yake cewa na tuna mu gana zuwa ne fa faɗa min ta yake in kai ilimin nan wata ranar sai ka sa abinci ka ne tsaye da halittar musulmi shi ke yana cikin cin abincin da rada da abu zakar mai ya tuna magana wanda kuma ya zama ɗan kasuwan da ma za a ji labarin shi ba a a iya garin su na daga daga nan ya gama kasuwancin su ya mutu alwamin nawa da na haka shi ma aka sa shi a shago yana kasuwanci sai wani malami ya zo kuma da ake ba labari ya ga yaro na karatu bai damu da kasuwanci ta hannu sai je dawo ya gaba da gaske wannan yaron na yi da rabuwa ta kasuwanci idan ka saka shi a nan a fara shi ba a yi ka haƙura ka ba mu kuma kai shi makaranta to wannan za a ji labarin su a duniya akan a tuna da yana cikin ra'asa shi ta uban ya ji wannan nasiya ya haƙura in yanzu ne kuma malam bayan ka suka shiga harka ta in ka wani malami da shigan harambani ko ne ga magana zai kaji majalisi majalisi yana yana gaba da wasan labari shi ne kan mamun nauyi da masu karshe da talatin da biyu gaba ɗaya a duniya yau wannan ilimi to inda ya zama kai ɗan kasuwa a shagon baban shekara talatin da biyu iyayen nan garin yana ya kai ba a ji labarin ko ba zai amfani kowa da ɗan da iyayen ma ko da ake an masa aure irin na gata ya haihuwa fara duk sun jiki da jira amma kaga bai aure ba amma ba a kasa amma sai kizo khatibu daga nabi bai aure ba ba ka sa amma sai ba ibn tuniya bai aure ba shi sa ibn da yake cewa ilimi shi ne asalin alwala alwalad salih aiki ne asalin alwala alwalad salih <laughs> domin ina ta ba dan a duniya wata kila shekara 60 kai a bayan ka da ɗauka na kirkin ne shekar su yana na kasuwa to wani ɗalibin shekarar biliyan yana na kasuwa ya dace mali kuma ya mutu na bayan shi na sun mutu na bayan shi na sun mutu Allah ya yake sai ku suna cewa ana fi inda ilal islam wal adl wannan shi ke amfani mu akan da muke cikin talauci da darasi wani abu sulaimana jalil sa'lab jalil sa'lab wani abu sulaimana wanda yake zama tare da malamin nayin nan sa'lab yake cewa لقد دلت قلوب من أناس يرون العلم إفلاسا وسئما فكان علمنا فخرا وجودا وبالجهل استسوت أجزا ولقما ولينا يكفيهم الجيران إن فكرت فيهم فكيف بأن ترى خيرا عليما فجانبهم ولا تتعب عليهم وكل الكتب دوما دون دينهم دينا yake da kaddamar ilimin min ibad yake hankalin wasu mutane ya ƙasa ya rauna ya rauna ilmi islakan ya fi kuma suna ganin ilimi talauci ne kuma wani abu ne na su'unci duk wanda yake barka ilimi ana ganin wannan wani su'unci ne Allah sarki ana kaucewa mu cikin mutane sun tafi neman kuɗi sun tafi kasuwa da gona da aikin gwamnati sai ka tafi hadda gobe ka tafi makarantar ciki ka tafi tsayin Qur'ani Allah sarki kada kana da kuke wato a fiya ta da addu'a yana ta ya lalace wallahi ya ki sana'a duk a dangi a kika a na nan wani iri ne kai ba haka mutanen da suke kallon harkar ilimi ya zama musamman da ilimin na la'adi ne wanda ana ganin babu kuɗi a cikin in ka biya ka aure wata ɗaya aka ce ta yi karatu ba ba wai ana nufi za su ci gaba hada ba ne ana nufi sai yi nufi ko ta yi injiniyari sai ake nufi ita ba su yi sa'a ana maka da ka gama karanta ba ana nufi da ka gama hada ba ne ba ana nufin da ka gama sai ki arba'in hadisa bane ba ana nufin sai ka saba cikin bukari ba kai ki wanda ake nufi na duniya da wani zai ce ni gaskiya ba zai karatun boko ba da ma a mai ne karatun addini ko kuma ga yara na ni ina su karatun addini shi a gaskiya wannan ɗan boko haram ne ai kuma munan fasara saboda wannan tunanin irin na mutane cewa a yaraunar ina islasan da su in ku gama mai za da rayuki za ku ko kana ganin kowa da ma da suke da sami kuma ba islas nama mafilikiya mukulikura wato ba talakawa ya ci kuma sun nama wasu karkatattun mutane wasu murkaɗu ya ce ka fana ilmi na kafara mai duba ya ni dai ilimin ne ya mana riga da wando ta daraja da alfahari da girma da ta hau sun kuma suka kasa rigar jahilci suka samu adazan gazawa wa da kuma akan suka zama ababen zargi kuma su irani suka zama kamar bijiman sa jam'u sau yake in fakkarta filin in kai tunani game da zuwa ga kawai su ba kuma zai sun banda kamar bijima wato a cikin banza ne kawai su da ta kawai da jima'i ta kawai sai kuma su je gona su yi a cikin aiki da jini ba yake ba sai sa bi an tara kawai da abu ba ta taɓa ganin wani bijimi ya kuma kamar da jini to wannan ya fi sauran bijimai irin babu a jami'in in ka wani mutane dune ka da shi wala ta ta'ada alaihi kar ka gaza kar ka je ka ba kanka wala kai wa kun lil kutbi duna humu madina yi kokari ka wani abokin zaman da ka kai duna humu ban da wadanka madina shine abokin fira wa qala akhar wani kuma yake cewa al-ilmi ballaga qawlan ذروة السرد وصاحب العلم محبوب من الخرج يا صاحب العلم مهلا لا تدلئه بالموبقات فما للعلم من خلق والعلم بلغ قوما ilimi ya kai wasu mutane zurwa Ko ƙololuwar daraja da sahibu da ilmi mahzuzun min al-qar ma aboki ilimi to ya samu rabauta Allah ya tsorata da shi Allah ya tsorata da shi min daga zama da bawa mara fasaha ko yake da ina ya kasa faɗan komai da malam la ta dalli za ka na da ilimi za ka nasiha ta kar ka je ka birma ka ilimin ka bil mubi ta da munanan ayyuka da zunubai ka lalata ilimin ka da zunubai tamamin ilmi min halak ba da abin da zai biyo bayan wato ilimi shi ba yi da ba'a ba yi da inda za a ce nan ba ba yi da daraja da gara akari لو أن العلم مشكلة لكان نورا da za a mai da ilimi jiki a gansu da tashi daga abstract ya zama wani abu material ba za ka ga haske ne ya za su aure hakin nahara haske wanda yake gogoriya da hasken rana irin hasken rana ko kuma yake kama da hasken yin ba za ka jahali adla na jani ba shi kuma da za a nuna maka yi za ka duka ɓangaren su guda biyu duhu ne wa nurin ilmi asiraka wasu sanara yayin da hasken ilimi yake fitowa yake hasa ko yake ya kara babin kasama min sharafin ilmi wa fadlihi anna kullu man nusida ilayhi barkan suna zama zama mai ban sha'awa yake da cikin falalar ilimi da darajarsa cewa duk wanda aka danganta shi zuwa ga harkar ilimi fariha da zalika yana jin daɗin wannan da in lam yakun min ahadi ko da zai da ilimi aka ce Allah gafarta mala amma ne kana kokari wallahi sai ka ji daɗi a ranka ko da ka san sai da ba malami ne kana ɗan wani ɗan dabarun a wata islamiyya ko kuma kana ɗan buga wani malami ya fassara ma kalma ɗin da kuma sai da Allah asar da ɗan fassara miki ko irin masu ɗan karambanin nan an je wani aiki ko aiki ko waye sai aka zo ta ɗan rikice ta yi kama da malamai ana koyar masa suke kajin daɗi a rai wa lam yakun min ahadi wa kullu man bi anhu shi wanda aka tunkuɗe shi daga ilimi wani shi da ilimi jahali aka danganta mai jahilci azza alai wannan abin zai mutu zai wa nala zalika min nafsi zai ci ciki a ranka wa in kana jahili kada jahili ya da ka kira kuma mu ta da jan aiki kala ko kuma na kuma za ka tsaye ba a ƙasa hausa ko ku kaddara a irin zafin kan mai na isa bai kana son wata ɗa sai ka shi ka je sai ka faɗi magana ka ce ba don ta fahimci jahili yanzu wannan ne shi zai a ƙasa hausa farauta su da ta ba don ka ba da kuɗi su ba don ka da sarauta su ba don ka ba nan garin ba ne ko ƙabila ka gane ka ga duka dukkan ta ɗabi'a ta ne duk ba sa a gaji. amma kana cewa zahiri zahiri zagi ko da daga zahiri ne ko san shi ga yanzu daga zahiri ne ban za kai gaji ne zahiri zai ce mu inda ka san ka ne ɗan gina <laughs> kuma a cikin gida a cikin hada malam to sai malami ne da yake maka zagi malami ne a sai na zagi na kake yi amma Allah yake ne sai ka ka da kashi da yake gaskiya ne na ji talaka ne Allah ne ya rama ya talaka amma da dai gaskiya Allah ne ya rama ya a bai kuma mun za ta da ganki a yau sai haka duk mutane suke kowa yana so a danga da shi har da ilimi ko da wa ta'ala bi qala ahmad bin sa'id wa an kadani ghayru wahid في هذا المعنى لبعض المحدثين العلم زين وسيد لا نفاد له مثل نعم القرين اذا ما اكل انتهدا قد يجمع المرء مالا ثم يسلب ثم يسلبه اما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مجبوط به ابدا فلا يحاج صوتا لا ولا هربا لا جامع العلم نعم الذكر خدمته لا تعدمن به برا ولا ذهبا wannan daɗin guda ɗaya ne madaici na ƙarshe ba la wala ba wala ba ba kai yace al'ilmi ne ilmi kwalliya ne ya kanji kuma kuka wani asisi ne la na fada da zuwa ya ƙare kamar yanke mu'mal qarinu ma dalla da ilimi asisi ne abokin tafiyarsa idan ma a akiran ba amma idan ya zama kai ko ne hankali ka samu ilimi da nan ga hankali amma akan rashin sa'a mara hankali ya samu ilimi sai aiki kad yajma'u al-mar'u malan thumma yuslabuhu ana iya a samu mutum ya tattara dukiya ya yi arziki thumma yuslabuhu ana nan kuma sai Allah ya kwace dukiya kamar da ya kwace ta sai nawa mai doki ya koma kuturi miloniya Allah ya mai shi fakki haka Allah yake talaka Allah ya mai shi a tsadi garin ɗin kenan Allah ka yi da ke kaga ana iya samun mutum ya kuɗi wata na abu da kuɗi haka ne daga cikin damuwar masu kuɗi cewa za a yi kuɗi da wani zama masu kuɗi wani talaka kana jin wala ka fita daga cikin kwarai idan ne kaga attajiri daga cikin wato mas'uliya a nan yake gabar su shine su gaba da wanzuwa a wannan harka saboda su kuɗi suna da suna da kuɗin Allah yake ba da su mutane kuma sai ya tsaka kayan amma qalilun lokacin tsantsanya na da kuɗi bayan qallilla sai ya haɗu da wulaƙanci wal kada ya haɗu da kuma yaƙi wato in dai da kuɗi sai ga abokan su da masu kuɗi yanzu su tsena hulɗa da su wanda suke harka kasanci da su su dena ai ta labari in ya gani dai gana na abin da ganin ko ya zai ne a ce wannan ko wani tsohon yaron masu kuɗi za ka gina bukatar dalili ba za a ce an yi kuɗi ne za a ce ala ya faɗa aiki a gidan masu kuɗi zai ya kan kuɗi ko mun gani dinga jin wani damuwa a ransa saboda abubuwan da ba ya fi ƙarfin don za su fi ƙarfin su abubuwan da ba ya ke iya yi yanzu zai iya yi da ilimi amin da sarauta da kuɗi suna da wannan kuɗi su musamman irin sarautar nan ta zamani yadda suke da duniya ran da aka raɗa ka an fara countdown ta shekara da rana ce irin wannan ta abin nan ta dimokuraɗiyya ko kuma irin ta gargajiya wanda yan dimokuraɗiyya ɗin su suke yanke hukuncin cewa a sa ta ko a cire ta da haka in ma kana sarki yanzu ko kana wani misali ko an baka wani political appointment dole ka dinga lallaba bakinka kana kana kana yin munafaka kana kana bi a hankali to dan kai ka kana zauna a daki ko ka ga breaking list an ce an kire da na za a gane breaking list ka ga da yadi sai ka fara an canza musulman an ba wani ko kana sarki a gida kasa ka da yankan da ake tafi daga gidan sai ka san wani tsaye a tsaye ya ga duka wata ce da lokaci ƙanƙani kana ji kana gani za a kallabe masa duka alhamar da suke masa ya ka kuma kuɗi idan Allah ya so ka tara shi duk abin da ka faɗa sai sai ya zama kuɗi wanda Allah ya so ka tsare kuma duk abin da ka faɗa sai ya zama talauci kana ji kana gani za su za su tafiya suna tafiya yadda ka san annoba sai ka kuma yadda ka kamar da da ana aula kalkin mu'idi <laughs> yake ce amma shi ne ilimi wajen zahir ilmi da gubukun bihi abada shi ne ilimi har abada ana miki gifta kowa na kallon ka ina ma na samu ilimi irin da wani ne gifta ko yake kalayi yuhazaru sauta ba a jiya mai tsoron ilimin ya ke ne a cikin an yayi gari ilimin shi ya tsare ko ya lalace ko ya koma jahili ko an yi koma da matsalar ya tana da kankan babu wanda yake samun wannan matsalar Na wala haraban tsoron ya fuske mai zai tsoron ilimin ke gudu in da aka ce ilimi ne to har kullum sunan ne ilimi ma'ana yanzu mutum ne ɗaya ilimi zai yi shekara arba'in hamsin yana karantarwa a wannan shekara hamsin ɗin a garin su za a yi gwamnoni ya zangira a kai amma shi har yanzu har yanzu sunan shi liman sunan shi malam sunan shi alaramba bai canza daga wannan suke suna zuwa suna tafiya suna zuwa suna tafiya in ya mutu ba ya yi da bashi daga malami ne ai da sunan shi da malami shi ko wancan yana raye yana iya tashi daga mai farautar ne yana raye yana iya tashi daga attajirin nan balanta ma kuma idan ya mutu kuma ga bambanci da ma yake ya jami'a da ilimi ya kai da ka fara ilimi ni'imar zafari ta da lada wato impeachment da ka samu da ilimi ta jima'u wanda ka fara la ta'adu lan nabiyyi karka kwatanta shi karka ɗauke shi daidai wa daida da durran da zinariya da ainihin wato diamond yake la wala zahara kai karka ɗauke shi kai ma da ainihin wato ba ta da bihi durran wala zahara karka ɗauke shi kai ma da zinari ya fi zinari daraja wa an sarama abul aina da ghairihi da ghairihi lil jahil wa yuqalu innahu laysa lahu ghairuhu hadhihi al-abyat الإمام أتمنى بنات الموضة الجامع يعني وانا ما أكيد فقد يمكن يعني يستقر كده ما أكيد يعني وانا دايما سويت دم وتجي الله جاب ثاني أبو أتمنى أمر بن بحر من لا بارك ko يكون idan baya yin waka sai dai masa amma wannan waka su ce an ce ta kare ta waka da yake cewa ya tubu aiki an kalba labiban jibahu jibahun ilmi war ra'ayin musibi فيكشف عنك حيرة كل جهل فقبل العلم يعرفه الأديب حكام الحرص ليس له دواء وداء الجهل ليس له أجل بس يطيب العيش أي تروح ذات الدائي أن تلقى لبيبا يتجمع ده مسلم إلمي هنكلي لذات العلم والرأي المفيد وعند أبنتك غذاه abincinsa al'ilmi ilimi ne wa ra'ayin mutum da kayan tunani kusa game da shi za ka fi daɗin rayuwa a kai shi ne jagoran ka kai shi ne malamin ka kai shi ne shugaban ka a yadda an ka ayyaka ka kulli gani wannan malami ya yi maka duk wata hayaniya da duk wani ne ɗaya da ke cikin wani gani ke tafaddu ya arfi wani abu duk mutum mai hankali ya san falalar ilmi duk mutum mai tunani ya san dake ilmi da ke tuƙanin harshe ka ga cutar kaɗayi zai ta rabu da ba ta da magani cutar kaɗayi ta kaɗayin abinci kaɗayin kuɗi kaɗayin komai da ke wa daɗin jahil kuma cutar jahilci zai ta rabu ɗabi'i babu wani likita wanda za a ce specialist ne a kan cutar jahilci wanda ya san kanta babu sai da Allah ya da kai وعن ابن سعد قال عن علمي كتابة علمي ابن سعد يكتب ذكر namiji ne ya ɗabbuhu zakuratun rizal mazaje ne suke son da ya an mu'annisuhum mata maza ba ta san ilimi namiji ne wato wato aiki ne na jaraba sai mazaje in ka mutum yana falala ko wato da zai ya ba wa kana yaqul kana ya yaqul akwai akwai abin da anan alif ne kamata a kada kana ya yaqul ma sai in aqwa indina al-hadith ولا بال عن الكتاب الكورو حديث وما من شيء افضل منه لمن اراد الله به اجر وجل بعد كل عن الكتاب صلى الله عليه وسلم من حديث اما وان يكون الى من حديث يرى مكاتب الله وان يدعو الله تبارك وتعالى لكي يفعل الله لكن كورو في سبب الخير غير أن الله يسير لأن لك أثرين يثبتكي الإمام أبونا أن يرتد وأنت النفر في الأولياء وعن الخطيب وأنت أن من فرنسا أثرت أصحاب الخبيث هذا من نبي من كما الإمام أحمد بن حنبل يكتب في كتاب الزهد وإن كان ان تعالى إذا نفتح في أكثر ذلك التعزيز يمو فالخطيب بغداد دي من كرم فائد كفر فأقل هذه من كرم فائد وفي رواية الأمر قال ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه يعني الحس والآثار لكن من يكون به آثار إذا يقدر يسمي ولن ابنه يظن فيه وكيل أبن به في أكانه في رعيته إذا أبن يؤثر من من رعيته وعن انس ان اخوين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه وكان الاخر يقبل على صنعته wasu ‘yan uwa ne guda biyu sun matasa mutanen Ansar sun kasance ɗayan su kullum yana majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma ya tafi harkar su ɗan kasuwa ne yana da gonaki yana harkoki ya je nan ya je can ka fara sai abokin da ake mai zuwa makaranta yake ya rasu wala eh, abin nan mai ainihin wato a kasuwanta ne ce ya rasu wala mai zuwa makaranta ne ce ya rasu wala a fi la yi tsini ne bikin ɗan uwana ba ya ci mutura da kuma ni na ta harkar karatu shi kuma ba ya yi ba ya ci mutura da kuma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي فلعلك به وتقول الشيء اجر كافه هنيتك وانا بيت الى الامام الترمذي يرسل آه، آه، آه، الى حاكم عينه وفي الفترة الأخرى، أنا ما أعرف قولي لأنه فترة عديدة في لعلك تربط به بصيغة المجهود أي أرجو أخاف أنك مرزوق ببركته لأنه مرزوق بحرصتك فلا تمنع أن فلا تمن عليه بصنعتك عفوا ما يرتبك shi wanda yake zuwa makaranta shi ne tsaye ya kai ƙaran yana ganin zai tsaya ta harkar kasuwanci suna na biyu cewa ala azurta da abin da gaba yana wannan ilimi shi ne mubarak ta biyu cewa saboda wannan sana'ar da yake ta ilimi ita ce take kawo masa albarka a cikin harkarsa أقول fili yake cewa wala وما أنا أن في قوله لعلك يجوز أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز الفتح والتوبيخ كما ورد فهل إلى إلا فائكم إذا ما لعل بن أنا داويت وتكيد تثبت كما أن كمان ده أتكي إن من صفاته فأنا أجد مما ما ترى كده وأن يرجع إلى المخاطب ليبعثه على التفكر والتأمل فينتفع عن نفسه كما إذا النبي لا شيء مسلم يقاوي ثمانية يقاوي ثمانية كم بها جميل سوى ɗan uwansu da ya tafi makaranta zai miki amfani wata rana zai gani haka kawai shi yana ganin amfani shi ne a tafi gona a tafi kasuwa wa an auni ibnu abdullahi qala min kamali taqwa an taqbida ila ma qad alimta ilma ma lam ta'lam yana da cikin abin da ke nufi kan tsoron Allah ka ka dosa neman ilimin abin da ba ka sani ba don ka haɗa da wanda ka sani kullum ƙoƙarin koyon sabon ilimi shine an taɓa da ila ma kan alimta ka nema ka haɗa da abin da ka sani ne ma lam ta abin da ba ka sani ya ba da shi ya ƙara ya ala kuma tafrika shi ma qad alimta tarku tibai ka sani da cewa yin sawarwari yin sakaci da abin da ka sani to kamar kana dina bin gaskiya ne wajiyar ku kuma kana ne wajiyar ku kamar kana kana kana kana ainihin wato in neman ƙari da inda ma ya hau da rabu da alaƙar ki guda ziyada shi ma kada a nuna in kita ijla abin da ke sa mutum ya ci neman ƙarin ilimi shi ne ƙarancin amfaniya da wanda ya sani idan mutum yana ya ki amfana da abin da ya sani ke da ne wani ba amma matsayi yana kuma amfani da abin da ya sani da ilimi ya je nemi ƙarin ilimi وقال اسماعيل بن جعفر بن سليمان الحاشمي أجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسي إلى مصر ومثلا فإن على قال يقول وقال جعفر بن محمد يقول الكمال كل الكمال التفقه في الدين تقدر رجع فيه سنة ابن الدين والصبر على الماء إذا da kuma haƙuri a kan fitintunu da tabbirin ma'ita da iya tsara rayuwa kala wa ma mautu ahadin ahabbu ila iblisa min mautu fakir babu mutumin da iblis yake jin daɗi ya gaya musu da mamalin ba ka dole kaje yana cikin jimalin ya musu wannan iblis ko dan uwan iblis wa kala babu hukama من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم yana daga cikin dalili akan falalar malamai za su ga mutane suna so su yi malamai biyayya suna so su da'a ga malamai duk abin da malamai suna suna yi da kana misali asrafu al-ilmu asrafu al-afkar ilmi shine mafi falalar dangantaka wal adab wal muru'atu arfa al ansab adabi da kuma kunya shine mafi dawata dangantaka wa kana babu hukuma afdal al-ilmi wa aula ma ma fatta alayhi minhu yake mafi na ilimi ko mafi dacewar abin da za ka yi munafasa a kan su na ilimi ma arasta bihi ziyadata fi dinika shine wanda a sanadiyar ka ƙara sanin addinin ka da muru a kasa kuma ka ƙara mutunci a ƙalin ahmad hadin ulama'in ya kunu arbaba malamai sun sa ce wata alloli wa kulla izin lam bi asab da ilmin wa ila zulmin na wasi malamai kamar sun sun dinga suna hana mutane ka sai a lura abin kamu sun dinga suna rika mutane ka kar aikata kar aikata yake duk ilimin duk wata daraja wadda babu ilimi a cikinta sarauta su ko dukiya ko shahara in dai ba a gana ta da ilimi yake ta ila zullin ma yake ta karkata ne zuwa ga wato wulaƙanta wata rana wata rana za ta kasa zuwa ga wulaƙanta in ana cewa مثل العلماء مثل الماء حيث ما تقفوا مثل هنا لم يكن الرياء من سبب عبد ما يكفن تقول مثل مثل ما أبعث الله به من المسجد أو العلم كمثل يقول مثل يقول وعطي ما لم يكن كمريا ثمني في مريا ثمن يسوف في رياء أمثالا إذا أوصل هكذا في السيوة malamin da yake zuwa wurare daban-daban ya karantar mai wa'azi ita wannan kamar ruwan sama ne ko kowa zai samu malami kuma da zauna a gidan su kawai ko makarantar su kaɗai yake faranta da biya ko ina wannan kuma kamar rijiya ne gidan rijiya ne sai wanda ne su kusa muke samu ko an ɗiba a kuma wa wakila libadri jamhar aka ce da shi ke nan kamar kifu kala abin aka da ja'ali abin aka da ke cewa almuluku fasamun alal sarakuna shi ne ke a gaban mutane wani ilama wa fasamun alal su ko malamai su ne su ne su ne sarakuna a kan masu mulki su da ne eh, bazir eh, jamhar aka ce masa ayyuhuma afdalu al-adliya'u am al-ulama yake ce magana isa ne dan sa'a in kana ana da gudu wato waye ki da me kudi da malami waye ne sa'a kaga da hadiya sama da masu kudi su da lauta ka kama babu ya asila abwaban adliya to me yasa ake ganin malami ya zo gidan sarki ya zo gidan masu kuɗi kamar ya ya ya ya zo neman wani abu kaga ai a zahiri kamar kasance ne ko rashin samun wannan abu ya sa ka wannan cewa ce tana da nakasa a wannan abu to ta aida haka ne li ma'rifatil ulama bi fadlil jira abin da yasa saboda shi malamai sun darajar wadata su ya yi kake wa jahilul ajli ya bi fadlil ilmi su kuma masu kuɗi jahilai ne da san falalan ilmi ne ta ba ka jahilai ne shi malami ya san falalan naki kuma ya san falalan nashi shi zai tafi a hakikin ya samu ilimi kuma yanzu zai samu kuɗi sai kuma mai kuɗi sai saboda ka kare ne kai ba za ka kuɗi shi ne dalili malamai suna ce dabara yawa ya kama امرأة لإبراهيم النخعي وكما تقول إبراهيم النخعي يا أبا عمران أنتم ما أكثر العلماء أحد الناس hukuma da mai sun kowa rashin kuna da tsaurin hali wa alwamin nasu kuma kun fi kowa tsoro a tsarin laha ce amma ma da karfi ne na kudin ku zaɓi da kuma faɗa na hali da min kufarki da illar ba tare da ilimi wal jahilu ma abu halikina wanda ba sa tare da jahil abu halikina wa hum ya abauna illa dafa ilmina bi jahil in zai da za ta ilmi gaskiya a ajin ilmi da za a bayar ya ra'ayi yadda sai da aikata suna da yi kamar da yi kuke sanar da alhaba ya yi sai hakuri a kan sai sana ni kika tafi a bada magani wani jahili sai a kada sai kai shiru ba zai yi mutum ya magana ta ilimi sai wani jahili ya sa baki dole zai a ya hanyar magana ita ya dai hakuri a kan wannan wa amma allai da suka ce muna da yawan korafi fa antum ta'lamuna fa abdura dirham al-halal sun san yadda kuɗin halal suke da wahalar samu wa illa lam tajid dirham illa lam tajid dirham illa halal mu ga yana da kuɗi sai halal sai ya fara ilaina lam nakhrijuhu illa fi wajhihi alladhi la budda da idan muka samu kuɗi ta halal za mu fitar da shi ko mun saka sai ya wasu mai gidan dole a ga muna da korafi muna da rike hannu da sauran haka za ka ga abin nan duk wannan ɗabi'a tana tare da malamai wani lokaci ta hasala a cikin mafita sauransu ne kan saboda waɗannan a tsarin cikin saboda kuma wasu na shigar masa aiki ya tsari suka ce al'ilma na sun arzikin mutum su sama suna da mai a ƙasa kamar taurari ne a sama wal ulama'u alamul islami shine wato kabbiran musulunci wal alimu alamun tafsirat malamin kamar fitila ne da marra bihi sadaka min wanda duk yake ne bai sanan wuta walaula ilmi kana nasu kalbaha'il da ba dan ilimi ba jama'a na addini da mutane kamar dabbobi kuma kalli mutanen da ba su da yin ba. Ba cikin musulmai ne ko wani daga masu da yanzu kalli son turawa da duk abin da suka takama da shi na ilimi na zamani na boko amma saboda ba sa addinin Allah ba sa ilimin musulunci yadda suke rayuwa irin ta dabbobi wannan rayuwar dabba kawai a tattalin su ciki da baye kamar da aminan jiki cewa da kuma ainihin jima'i ne kai da a ta a ta inna ma hayatul dunya go inna ila hayatul dunya mamutu wa nahya وما يدركنا إلا الذهب الله تقدم ذاك وين بدين يقول لي بنت في بدك فعل وقال مصعب بن عبد الله قال لنا أبي اطلب العلم كن مؤمن فإن كن لك أمال أمال أجداك جمالا إذا كان يقول لي كما كان بكتب sai ƙara ma ilimin ka arnaki mun da kyau a cikin malamai da muke yawan tare su biyan da ka ga da dukiya suka ilimin su ya samu ta goma su jiran su yi kalli na mu sautani na mu sautani dan masu kuɗi ne bai taɓa neman ƙandala ba a duniya iya kasan aikin da yake na maili baban shi ma ya riga shi mutuwa da zai mutu zai wasiya ya ce daga cikin arziki na na dama na sa miki kaza domin shi ma irin wancan ya faru da da da ne ɗan sarauta ne ɗan masu kuɗi aka cire shi da shawara wani malami ya kai shi makaranta sai zama komai yi musu aiki shi da kawai ya karatu za ce ilimin shi ya yi saboda akwai wadata jibi al'imamu a wannan da muka ambata ran nan ta ɗin daga daji jibi allai su ne sa'adu kalli ainihin wato irin irin mubarak wanda suke sun fara ilimi za ga ilimin shi ya yi saboda abin da saboda akwai ilimi kuma akwai wadata domin ilimi na bukata ya zuwa ga wadata in ko ba ka da shi in lam yakun laka malun istasara malam kuma ba ka da kuɗi wani ne zai kawo kuɗi daga baya zai shi? zai kawo ka kuɗi insha Allah akwai wanda suke sun fara da kalaici mun ji irin abin shi ne kalaici amma daga wasu samu mutum? gida Abu Hurairah har annabi ya sa Abu Hurairah ya yi saboda kalaici sa Abu Hurairah sa Abdullahi dan Mas'ud sun ibadi wadannan ahli sassa talakawa ne na yankan sarki Abu Hurairah yakan kwana da yunwa wani da yunwa shi amma bai fasa da nan yin ta ce cewa a tsara alaina abu hurera a bisa gona da sun yawa suke tafi kuna zuwa gona muhajirai su tafi kasuwa an kare su tafi gona ni kuma ba na rabuwa da ma'aikin sallah da sallah ana ilimin da ya zama ba da zai yi ba su da ka zama suna da kuɗi ya da ilimi ya haɗa biyu sai zama mai abin da irin hasar ne rayu irin fari ba ba ta kuma suna nan da yawa amma kuma idan mutum bai da su a cikin ilimi ilimin ke da mulki shine wannan wadata akwai malamai iya iyakan malamai amma kuma talakawa na yankin sarki kamar kuma wani kamar miji yusufin miji rahmatullahi alaihi almiji irin ilimin da Allah ya zuwa cikin inda ka san aljinnin sa ba kana kan tare amma kuma talauci kuma ta inda ka san tsoron masallaci ya kan tafi da garin su mizza ya kai garin dimasa babban garin dimasa ba za ka taho daga koda za ka zo Zaria ko daga Karaye ka zo Kano da garin shi ake jira ya je karanta da ilimi ba wanda karanta. karatu amma da kafa sai ya zo bakin gari zai samu wani wuri ya wanke kafa daga kafa sannan ya karatu haka ne aka taimaka wani ba su kai bakin jiha wata nan ya ya fara kantowa ma saboda gajiya ana ga hadisan kai yana gunduɗiya ne haka zai tafi da lafiya ba zai wasu gudanar da yake amma ana cikin lafazi ce za ka ji a cika yana nan a ba ba'aji abin yana ba su mamaki kuma su suna faɗa wannan labarin zahabi ya faɗa kasabi ya faɗa ibn kasiri ya faɗa su duka sun ba da labarin cewa malamin ne yanzu ya kasance wani lokaci ana karanta da ana biya mai hadisai ana jan baki kai su kuma a da suke abin amma da an kuskure kuskure wannan zai gyara haka zai yi a ran da yunwa a cikin shi a haka sani ibn abd al-farahi ina talauci ana cewa ɗaliban su sun yi arziki da ilimin yana nan yana yawo da yajajjen kaya da takalmi wanda ake samun su biya irin su kaɗan na kaɗan ne jiya kaɗai ne. To, ko dai ya zama kana da kuɗi su haɗa da ilimin su su tsara kira. Ko yanzu ne ku ga malami a tajiri jama'a tun da yanzu malaman yanzu akwai a tajiri masu irin su ba irin ta ta amare ko an gaya ne zan ci. Yanzu malami malam kullum ka da ango. Kasa ango dai mai tsira a daga zuwa ko malaman da aka ce cewa to ba ka ganin ilimin da ya ƙara wani ƙarfi duniya idan mutane ana ana ganin girman su ana ana ana bai da amma yanda zai fito ga aka gan shi dubu da kila ma bi gan shi ba boko da kila bi kila bi ta ba haka ilin shi ta ta kan bakin da ya ala shi gama ya ga wanda za a bai Allah shi ba na gari Allah bai Allah bai buɗa a shi ko da ina sai a gina mai gida Allah shi yake wa an shara Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Safi al-Safi al-Bukhari yake da ini wa amri wa khiyari fa innani basirun bima ubdi wa ubrimu min amri yake ku rabu da ni tsanin abin da na zaɓa zan yi ina sane a kan hayyaci na nake na ubdi abin da nake ɗauka wa ubrimu da hukuncin da na yanke yi amri idan ma na ba yau ne ولم اسال يدا ولم اكتبت علما فما هو من علم مثل ان وترانا توايدهم كسوء ولم اسال يدا بل يأمتني وحنيها بريد ويرعى الله ولم أكتبت علما بل آخر والإلم كابد وسندا فما هو من علم وأن رانا باتت كرة وتأخرت في جميع وإذا كنت على ذلك كنت أقول لك su yi ba da lakkaran da yake ya fito jita ya eh, sun yi a sa'a ko ka ji ka buɗe da saka ta kasuwa har ka tashi babu wanda ya zaka ta ka sai kasuwa da ke kai ba za ka kuma yake ji idan ya wuri ya rubuta komai na ilimi ba ya gano wata fa'ida da zai saurari kowa cikin malami malami kuma mara ba da ɗauki wannan ɗabi'a ta ba za ka ɗauki wannan ɗabi'ar ka ɗauka ka ta kullum kana da hasadar me ka ƙaru da shi na ilimi bayan ɗan shekaru kaɗan za ka mamaki abin da za ka fara قال المدرس بقالي يكي أنا سوى كان يقال تعلم العلم تقول إني فإنه تسلمي سبب إلى الدين زي جاك بها بقام الدين ومن من بحث لرجل وليه كان فيه هنا يسمك الدين بحثه ومؤنس في الوقت zai zama أبوك zamanka كأبوك أي da cewa إن kana cikin wani أنت ba za a جدا ka ko a kai ka ɗan ɗan ɗan ɗan kidnapper ta kama ka ko ka ci lawar ka ba ka da matsala ka ci lawar ko mu ka same ka a wurin ko ka kun san labarin wanda zai zamu wanda ya matsale a cikin elevator a cikin wannan ne shi a wannan abin hawa sama a dole ne wanda duka a makka wani alaran na sai ya rasa da biyu kuma bai san kansu ba sai ka mun sai ya ci gaba da tilawar ta kai abin yi kuka yana sauka yana bayuwa an bara gani ya tsinci Allah ya ta mana ya rubuta ta ka ta sai wani yana sai a kace bari ya tilawa har mutuwa karshe ko kuma ne zai sai a tare da ilimin ka ga miki ilimi mala adam suleiman wannan masani Allah ya saka mura dukkan da ɗan ɗan shi maka sai kana shi ba ki da shi a wannan sanakin sai da suka ƙar'ani su ba yake ya ji daɗin zaman saboda ya samu damar yin muraja da yadda ya faru sannan duk fuskantar waɗannan bandin suna ba su ana gafa malam kamar abda'a shi ana ana ba shi special treatment tun da sai gane ta waye ta ga musu in ibn taymiya aka sa gidan yari aka yi ci gaba da harkar ilimin su kawai duk an gida yari ne da kuma sabai da gaba <laughs> ya rubuta duka bangon da duka in ya tuna ta fa'ida ko sai rubuta a bango idan an kawo ziyara ko su ce mun takarda su ya kafa a littafin su mafiya mafiya kimar wato ilimi daga cikin su a kan a gidan yari kamar alfurqan bayna al-haqqi wal batil da makamantan mala albani na haka da aka da yara kan ba. a wurin ya kasance sun tafi da yankin kasar da yawanci rubutar ah, ah, rubutu to da haka ko da kana cikin wani abin za a ga ba matsala kuma ciwo abokinka a a inda eh, na tafiya a cikin wata ɗaya da mai alwala don cikin da ba wanda na sani a garin a lokacin ni da san kowa ba a garin farin da yawa na fi fi kan tafi da littafai ina na kan fita na je na aiki na dawo a wani hoton na ke kwana wala shi da na ɗauke wasu sati mu jalla biyar a wata ɗaya ne in na je kawai na siyo abinci na fito hoton kayan da bin sai dai sai sallah ka koma sai sallah ka koma shi kenan kawai in da biya ya yi ta kasa je ta aikin da ka sun ji ta wannan da bari sun farko gare ni abin da ya amfani da kai ita da ta karatu a gida tunda tunda ba wai kalli na saba ba wani ne zai kuma jibi ta kallo da irin wannan yana taimaka masa harkar ilimi ta ta kumare lokaci wa qala wa qala yace wa sahibul wa waslatul mazali shi ke rayu majalisai wa jalibul lil kuma ilimi na kawo kuɗi wa zari'atun fi talabin haja kuma shine wato zari'a wato hanyar za ta amfani da ita ta samu biyan bukata wa qala ibn al-muqaffa itlib al-ilma fa in kuntum mulukan barastum kuma ne ilimi idan sarakuna ne su ce su fice a kan sauran sarakuna aka ce ga wani sarki ne ilimi zai yi fice a kan sauran da domin kuntum sawa idan ku ya ci bayi ne su ne sauka iskin ko kawai cikin ɗaukaka وقال أيضا إذا أكرمك الناس بمال أو سلطان فلا يؤذيك ذلك In mutane suna جرم ماتا saboda kuɗin ko mulkin ka farka farka dinga yaudariya da wannan fa inna zawala al karamati bi zawala wannan jira ma wal ana sauke ka yau kenan sai da kare kula yau kan kanta da yarda yi a cikin tan public service da kake da wannan labarin yace sanda ka daga minista sai ya wai ko yin salama ce a ranar ɗaya da idan yana dabbe yana minista abuja yake so ya rikidin ɗaruruwan mutum a buga a jarida ana musu murna yau ranar aihuwar su kaza su kaza yake so yana sauka da jimawa ba sai ya mara su waje ko babu wanda ya musu mutum ko ɗaya ba sai ɗauka wai ko yin salama ce ba sa shigowa ne na jiki ko da mun ta ganin ce sai a kawo da a kawo da kyautar rago ɗari biyar in kana minista ragon sallah ba sai ka sai ka rabar da amma ana sauki ka ta wani kula sai wallahi a cikin darakta in kana yi a sai ka ga mutane sun ba daga ruwa a cikin darakta a nan alzani sai ka ga mutane sun sai daga ruwa da kuma a cikin mata ne saboda in kana da mulki ke da gani wanda aka ci nasarar mulki ba yi kowa da kai in siyasa ina za su za su yi sauran daga filin ta na shi an manta wani kwanan ta na kana duniya ka zo su ga wani waje na inda za a kai ne ake kira sai ana ka shiga wani ya ta kuɗi su tana da shi tana da yan tabo suna ƙarewa ba ka da kowa yake ki karka karka ya gari wannan walakin bi izbika idza akramuka li ilmi al-awdin in ma wani abu zai birge ka to ya birge ka in sun zuwa ta saboda ilimin ta ko addini yuqalu ana cewa salatul labida li sahibiha an yi sida abubuwa guda uku duk wanda yake rikici ya zama babba alfiqhu ilimi wal amana da riƙon amana wal adabi da da ɗabi'a shi ne waɗannan halayen yana zama jagora yake surar luqman al-hakim ayyun nasu afdal aka ce musu algafa kananan wani mutum ne kalala قال مؤمن عالم ان ابتغى عنده خير بس ابتغي عنده خير في مو جدا مؤمن من ابن عند جاء الهور عند اكل نيما او رنك لا اقام وقال الحجاج بن خالد بن صفوان حجاج بن يوسف بن سلمان بن سلمان خالد بن صفوان من يمكن من سيدي عن بصره بصره وعنين السجداء وعنين الضباط فقال له في الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري فقال كيف ذلك وهو مولى لماذا تكون كلمة بابا كيف مجمع أجيب كان ضررا بايا فقال احتاج الناس إليه في دينه بكى أن يسمع ده بقاطع إلى من سنة الدين واستجمع أنهم في دنياهم كيف تقول بقاطع الدنيا وما رأيت أحدا من أسرات أهل البشرة إلا يروم المسؤول إلى حلقته فهو من مسلم يجرب مثل البقرة هنا جينا gogoriyan ya je majalisar hasan basari ya sami a kaina in ya ji maganarsa ya su da Irin da rubuta ilminsa ya fara na hajjaji haza wallahi kuku bi yake na rantsu da Allah wannan shi ne jagoranci haka Umar ɗan kafa ya taho zai je Makka daga da yana halifa radiyallahu anhu sai ce gwamnan Makka ka zo mu haɗu a waje ka ba da suka zo suka haɗu sai ce wa ka bari ya maka a cikin a Makka ko cewa ne yake aiki da sa'in yake ai wani bararren baya na ne yake irin su din za ka bar bararren baya a cikin gado yake ko ya iya ilimin qur'ani ya zan yake gaskiya ne inji umar yake dama annabi ya ce mana Allah zai tsaga wasu mutane da qur'anin nan wasu kuma ya tsaga wanda suka bi su sai Allah ya tsaga wanda suka ji Allah ya tsaga su ne irin wannan din da ya asalin basari an san asalin an san ba dan kowa bane iyayen su bayi da aka kamo shi ne fassarar da ake cewa wasu mutane annabi ya ce mutane za a kama su da ƙarfin ya a kansu a kansu aljanna ma'ana sun aran duniya da fasari za a samu su matsayin bayi a shigo da su musulunci sai kuma su zama manya daga baya su musulunci su shiga aljanna to shi ne yake tambayar su wane ne malami mafi daraja a kasar basara sai ya ja mai suna wani wanda yana ganin ada wata tsiya bane ba ɗan ya bane yake saboda yana da buƙatar shi a ilimin shi na addini shi ga bai da buƙatar duniya da haka kowa yana so ya zama gudu kansa da qala sufyan ibn uyayna fi qawli azza wa jalla aw asaratun min ilmin al-asar ar-riwayat an al-anbiya alaihim assalam yace shi abin da ake samuwa daga annabawa na ilimi idan mu saurara a mun kawai ta saboda mu sai karshen babin kuma tunda ke kawai ya koyi ne da labarai da kuma ababen da dama hankalin mu yana iya respect za su ƙara mana kawai yarda da magana su domin wannan abin ya a cikin faramar ilimi in an gaba na iya cewa ba sai an yi magana da kowa san faramar ilimi eh, a ka'idar da kowa duk mai hankali ya san faramar ilimi na kan gaba da irin lafiya kowa ya san cewa babu ne masu masu alfanu a rayuwa to za ku ci ilimi aslan ba ma sai an yi magana kan faramar su ya kamata kowa ya sani saboda faramar a bayyana kuma karin manta duka wannan faramar ta ilimi ilimi na farko da ke samun wannan falala shi ne ilimin addinin Allah ilimin sanin Allah ilimin da zai gyara alaƙa da Allah ilimin da tsira da kai ainihin wato daga daga alaƙa sannan in ma wani ilimin zai samu sannan ya tsufana daga wannan da gwargwadon yadda yake hidima da wannan ilimin da gwargwadon da ya taimaka masa wajen samun ilimi mai nagarta na addinin musulunci za mu saurara a nan insha Allah ya Allah ya kai mu darasi na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله illa أنت अब तक सिर्फ काफी जुड़े फैसला रहा है